riba tana da haɗarurruka masu yawa akan dukkan waɗanda suka yi taurin kunne wajen rashin bin dokokin Allah akan gujewa riba da nisantarta duk waɗanda suka dulmuya a cikin neman kuɗi ta hanyar riba duk waɗanda suka yi ninkaya a cikin harkoki na mu'amala ta riba ta hanyar suna bayarwa ko suna karɓa ko suna duka biyu waɗannan suna cikin haɗari mai yawa haɗari na duniya da haɗari na lahira haɗari na addini da haɗari na tattalin arziki kaɗan daga cikin haɗari akan riba dangane da duk wanda ya faɗa a cikinsa shine haɗari na irin mummunan tashi da mutum zai yi a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki ya nuna ɗaya daga cikin mutane da za a yi musu tashi irin na wulaƙanci a nuna musu musgunawa da tozartawa a gaban mutanen da za su tsaya a gaban Allah a ranar kiyama su ne waɗanda suka yi ta'amuli da riba. Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu ta yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas waɗanda suke cin riba za su tashi ne a ranar kiyama kamar waɗanda suke da bugun aljani ko ciwon farfadiya. na biyu daga cikin illacin riba ga mutum a ranar kiyama shine riba tana afka mutum a cikin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin ingantaccen hadisin nan na Bukhari da Muslim kamar yadda yake daga Abu Huraira ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku guje wa abubuwa guda bakwai mafiya halakarwa da mafiya dulmuyarwa a cikin azaba ɗaya daga cikinsu wa aklur riba da cin riba wannan kaɗan ne daga cikin abin da yake da illa na riba wato a lahira sannan illar riba a nan duniya tana da yawa ɗaya daga cikinta shine allah maɗaukakin sarki abokin adawa ne na duk wanda yake cin riba kuma duk wanda ya yarda da cewa hanyar samunsa ta zama riba ce to allah maɗaukakin sarki ya ce abokin yaƙi ne tsakaninsa da allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa fa'in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli idan ba ku daina cin riba ba to ku yi shela ku kira dukkan abokanku waɗanda kuke ta'amulin riba da su ku sani cewa Allah ya shirya akan yayi yaƙi da ku da shi da manzonsa sannan illolin riba a nan duniya suna da yawa dangane da tattalin arziki da, da kuma samun mutum da kuma harkokinsa na yau da kullum. Allah maɗaukakin sarki ya ce yam haƙullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana tozarta albarkar yana kuma ɗebe alherin da ke cikin riba amma kuma yana ƙara haɓaka arzikin da aka same shi ta hanyar sadaka da zakka da kuma aikin alheri. wannan ya nuna cewa duk mutumin da yake so ya ga rashin albarka a cikin harkarsa ta arziki ko cinikayya to yi ta'amuli da riba dukkan bankuna waɗanda suke ba da basussuka wanda za su ƙara kuɗin ruwa a kai da su da waɗanda suke ta'amuli da su suke karɓa duk sun shiga cikin wannan waɗanda suke karɓar bashi a wurin mutane ko a wurin wasu kamfanoni ko a wurin gwamnati kuma a ƙara wani kuɗin ruwa a kai duk sun shiga cikin wannan waɗanda suke cinikayya na saye da sayarwa na hada-hadar kuɗi ko zinariya da azurfa kuma suke karɓar abin da ake kira ribal fadl ko riban nasi'a sun faɗa a cikin wannan ballantana kuma uwa uba shine ribal jahiliya ko ribar duyun wanda ke da alaƙa da bashi mai kuɗin ruwa a ko'ina ne mu tabbatar da cewa mun tsare dukiyoyinmu mun kuma tsare lafiyar rayuwarmu da kuma zaman lafiyarmu a ranar da za mu tsaya a gaban Allah ta hanyar gujewa riba da kuma shiga cikin mu'amala mai tsarki wadda babu riba a cikinta. Allah ka tsarkake mu, ka tsarkake dukiyoyinmu kuma ka raba mu da cin riba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa